ya hana su ina fata an gane to saboda haka barna idan ana barinta cikin al'umma musiba ce shi yasa da aka ga malamai suna yawan yin magana in ka zai faru ayi magana in ka zai faru ayi magana me dalili saboda haka manzon Allah ya rayu kai sai ka koma gefe ka ce to ayi shiru mana abar kowa ya abin da ya so a bata addinin kenan sai an wayi gari wataran addinin da aka rasa wanda za su yi shi akan daidai ana magana mai aka kare aikin malamai fa ba shine a saya musu mota su dinga hawa babban riga a nema musu direba su dinga yawo ba shine aikin malami ba aikin malami shine ya nusantar da mutane irin abin da za su ji su gyara yanzu ga fina-finai na barna suna yawo a cikin mutane fina-finan da suke mai da mutane yan daba fina-finai da suke mai da mutane abin da ya shafi wato ainihin barayi irin fina-finan da ake irin su lu'ulu'u irin su a duniya irin su sanda fina-finai ne na barna malamai sun ja bakinsu sun yi shiru abin na yawa a cikin mutane jagaliyanci suke koyarwa karewanta ga fim ɗin kunnen ƙashi ana ta koya wa mutane barna arewa 24 ta samar da wani shiri na barna wai sunan shirin mene wai mata a yau a nemo karuwa wata zo ita ne za ta koya wa mace zaman aure ita kuma ta gita yi auren wai su mai dalili saboda ta yi digiri ta yi masters a shari'ar musulunci ba na kiki je ki digiri dinki ki masters ɗinki ba amma ki bar mata su yi zaman auren hajiya ki bar mata su yi zaman auren su kuma ki ji tsoron Allah ki san duk lokacin da kika yada barna kika yi sanadin barnan ki wata mata ta kashe aurenta wallahi al-azimu wallahi al wallahi al-azimu zaki bayani gaban Allah kuma ba za ki tashi bayan manzon Allah ba manzon Allah yace ce laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha bayi tare da ni in kiyama ta tsaya nemi inda zai tsaya wanda ya je ya zuga wata mata aka sake ta haka manzon Allah ya faɗa haka aka kawo wata wai take cewa duk wata mace a duniya wai namiji yana cutanta alhamdulillah sai aka samu wata tabugo waya tace tace to macuci na farko ya kamata ki tana waye mahaifinki tace babanki Shi ne babban macuci a duniya saboda cutan mahaifiyarki da ya yi shi sa ma har kika samu daman ki fito a haska ki ki zagi maza wannan shi da gaskiyar magana ai da ba a cuci mahaifiyarta ba da baban ba macuci ba ne ya mata tarbiyya na kwarai ai ba za ta fito gaban TV ta zo ta faɗi wannan maganan ba ah, Shi ne. to wannan abin yana yana yawa cikin mutane gazul fikiri ya kwakwalwan jama'a da ake yi su mutane ba su gane ba ana yakin mutane da kwakwalwa ne wannan tsinannen shiri da kake kallon sa shirin mata a yau irin barnan da ya haifar wa mutane wa al'ummar musulmi wallahi abin ya baci dan ma Allah ya taimake mu wutan Najeriya ma ba standard bane yawa wani lokaci za a yi shirin ma ba wuta sai ka samu kaso da yawa kuma dama ita kanta hukumar wutan lantarki ta yi magana akan kusan mutum a mutum miliyan 200 da muke da shi da dori a Najeriya bai fi mutum mene menene mutum miliyan 80 ne suke amfani da mene da wuta ba to kaga falin lillahi alhamdu rabi ma ba sa gani ne yadda Allah madaukakin sarki ya rufa wa al'umma musulmi mene asiri amma da wannan nan shiri da kake kallo na mata a yau irin ɓarnan da zai haifar a cikin al'umma wallahi alazimu abin ya baci a nan nake gaya wa mata nake ce musu ka ga. wannan shiri da ake yi a arewa 24 arewa 24 ko kuka ce arewa ne shiri ne na arewa kun ce gidan tibin arewa ne za a zo a yi musabakan alkur'ani a samu ɗan Najeriya ya yi na biyu ko na uku a Dubai ba za ku haska ba a samu ɗan Najeriya ya yi na ɗaya ko na biyu ko na uku a Saudiya ba za ku haska ba a samu musabaka a Dubai a abin da ya shafi Kuwait ɗan Najeriya ya fito ya zo ya yi na ɗaya ko ya yi na biyu ko ya yi na uku ko ya yi na hudu ba za ku haska ba amma sai ku zo ku ce mana tashan arewa ne ba wani musabaka da ake yi a Najeriya a Zamfara ko a Kano ko a Sokoto ko a Gombe ko a Maiduguri wanda ku kuke haskawa arewacin tufo babu shi sai dai ku zo ku ku koya wa ƴaƴan mu zafafa goma ku koya musu hip hop yaran mu sun zamo ƴan iska kuna neman ku mai da yaran mu su koma abin da ya shafi waƙoƙi irin na irin na kafurai irin na kafurai ba ku taɓa ɗauko wani yaro ku ce a nema muku a wata islamiyya yaron da ya san addini a koya masa sira ya zo ya dinga karantawa wa yara don yara su san wane ne annabinsu ba ba ku taɓa yi ba ko so ɗaya ba ku taɓa yi ba kuma kuna cewa tashan arewa ne kuna faɗa da addini malamai suna gini kuna rusawa matanmu kun jefa mu cikin bala'i kullum rikici tsakanin mataye kullum tsakanin rikici tsakanin mataye wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kuma ku sani ku musulmai ne Allah maɗaukakin sarki zai titsiye kowa akwai yau mutum sara'ir kowa zai yi bayani al'umma musul lalace malam malamai sun kitso tsaya akan daurin su akan abin da ya kamata su yi an mai da malanta wai ka sayi babban mota ka sa hula mai sheki a dinga yawo da kai tare da daidai ba shine malanta a yau al'umma suna neman lalacewa ana neman a juya addinin mu ya zama wani abu na daban an shigar da gazul fikiri a cikin mu mental conscious an shigar da shi cikin mu saboda wai gudun kar kai bakin jini saboda gudun kar followers su zage ka ka jima baka yi zagi ba duk wanda ya ragwanta mana saboda mun yi magana kan arewacin tukun Allah ya tsine masa albarka dan Allah kar ka ragar mana ku fito tun daga kan gashin kanmu har zuwa facce ku zaga mutum ya jima bai zagi ba arewacin tukun ba aikin addini suke yi ba ba aikin Allah suke yi ba ba aikin Allah suke yi ba Allah ya sawake na taba faɗa nake faɗa akan cewa me yasa dukkanin sauran kafafen yada labarai me yasa suke yin wasu daga cikinsu suna iya bakin su akwai wanda suke kokari wajen gyara tarbiyyar mutane ba mu ce ta kun yada addini yadda ya kamata ba saboda Najeriya ba ta musulmai bane zalla amma dai muna da haƙƙi a inda musulmai suke da yawa ku yada abin da ya dace yau gidajen rediyon mu za ka duba ka ga musulmai ne amma idan aka tashi sa wani littafi yanzu kaman a nan jihar muna da gidan rediyon da suke wani shiri mai suna tsaraban mawallafa wanda ma ake kiransa da suna tafsirin mata wai tsaraban mawallafa duk littafin da da a saka idan ka bi za ka samu littafin na da alaka da bokayi boka ya zo ya zo zai ya, ya, ya, ya wata ta yi asiri ma 'yar uwanta ta je ta karɓi magani a wajen bokawa ne e, abin nufi ku malamai kuna ta kira a daina zuwa gidajen bokaye su kuma suna ta maida matan mu gidajen boka kuma wallahi yadda mata suke bin shirin nan ba sa bin tafsiri haka ba sa bin tafsiri haka kai an kai mu matakin mace idan da ta saurari tsaraban mawallafa a jihar mu a Bauchi a nan littafi ne ake karantawa in da ta saurari tsaraban mawallafa in yatta ta ta yi da ta yi kokari in za a fara karfe takwas, za ta yi kokari ta sa yarinyar ta yi bacci tun bakwai da rabi kai ta kai fa matakin ni fa ji ne ba labari aka bani ba ta kai wa matakin har ruwaya ake yi idan kika ji yau ni ban samu na ji ba jiya to sai in shigo gidanki wance kin ji abin da ya faru wannan fa ba labari aka bani ba ina zaune a daki na ina zaune a daki na nake ji wata take bada labari bata san ina nan ba yawa bata san ina nan ba ɗaliba ce daga cikin ɗalibai na majalisi na mata lokacin a cikin gari a anguwa da na fara zama ta shigo cikin gidana ta zo tana ba su labarin tana na iretin ne ina zaune a daki ina jinta bata san ina nan ba ta gama yin labarin aikin ji abin da ya faru ai wancan aka mata kaza a jiya din aka yi kaza kaza kaza na zauna wallahi yanda ka san magnet ta haka ya ɗauki abu ba ta misin ta gama ba da labarin tsaf da ta gama ba da labarin ta fita sai nake cewa nace nace nace subhanallah nace wannan bayar Allah inda Allah madaukakin sarki zai sa da a ce haka take bitan alkur'ani mai girma duk abin da ya kama kwakwalwanta ya zauna kenan da a ce littattafan nan littafin da ake karantawa da littafin tarihin annabi salihu ta je ta nemo na annabi dawud ko kuma tarihi na abin da ya shafi matan manzon Allah yadda suka zauna tare da manzon Allah wallahi da zaman aurenta ya gyaru amma an riga an saka gazuli fikiri an saka yaƙi da ƙwaƙwalwanmu an yaƙi kwakwalwanmu baka kallon abun a matsayin laifi ma kai baka kallon shi a matsayin wani abu wanda ya fito yi magana ka kalle shi a matsayin ya cika zafi ya cika magana ana yaƙanmu mu malam mata malamai suna suna suna raba su da gidajen bokaye daga gidajen rediyo ana mai da su gidajen boka duk wani littafi da za a sa sai an sa boka a ciki at so what saboda me na taɓa yin tambaya ma wani na ce masa me yasa wai duk littafin da da a karanta a gida a gidajen rediyo irin naku da wani gidan rediyo dole sai an hada da abin da ya shafi tsafi ne mu fa kokari muke mata a raba su da gidajen bokaye ka duba ka ga yadda bokaye suke yawaita duk lungun da ka shiga sai ka ga wani mai duba a wajen malaman tsubbu yadda suka yadda suka yawaita kaman talle kuke musu kome, me kuna tallata su ne in ba tallata su kuke yi ba to me ya kawo maganansu A kan komi sai kun yi me ya kawo maganansu? me ya kawo maganansu? saboda haka wannan fada da kake kallanta wannan matsala da ake ciki malam wannan matsala da ake ciki mutane ba su san annabinsu ba mutane ba su san menene addini ba wai a ja baki a yi shiru a bar mutane wai a ce a bar kowa ya abin da yake so billahi alazim ba za ta kai mutum da tsira ba malam kuma in dai a haka malanta zai zauna in dai a haka malanta zai zauna to za a yi malantan bal'ama bin bahur lallai malamai su san haka watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-gawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu fa masaluhu ka al-kalbi in tahmil alayhi yalhas Auta tatruku yalhas saboda aka wajibi ne mu gyara gidajen rediyon mu ku ji tsoron Allah ku dinga sanya littafin da zai gyara ɗabi'un mutane lokacin da aka sa littafi aka koyar da zuwa gidan boka ita ta ji wanda bata taba zuwa ba an gwada mata hanyar da zaki yi kiji ita ba za ta duba sakamakon ƙarshen ba ai wancan ƙarshen ta bai kyau ba ba shine abin duba ba a'a menene ta ina zaka samu ka je gidan bokan yanzu an koya mata hanya ashe ma zaka iya asiri ashe ma malamin duba na iya kaza ashe malamin tsubu na iya kaza duk da mummunan sakamakon wannan ba zai ba za ta duba shi ba condition din da take ciki zai sa ta sama kanta mafita da kanta Allah ya sa mu gane don haka lalle ya ƴan uwa yana da kyau mu gane dole ne fa a komar da mutane kan ɗabi'ansu dole a maida mutane kan addininsu dole a maida mutane kan addininsu dole mu tashi mu yi magana malaman ahlus sunna ku tashi ku wayar da kan al'umma ɗaliban ahalus sunna kowa daga masallacinsa mu tashi mu tsaya da kafar mu akan maganar da mutane su koma kan addini yadda ya dace wannan shine mun amsa kiran da manzon Allah ya ambata la yablughanna hadha al-amru inji manzon Allah ma balaga al-layl wan nahar wala yatruku Allah baita madarin wala wabarin illa adkhala Allah hadha ad-din bi'izzi azizin wa bizilli zalilin izzan yu'izzu Allah bihi al-islam wa zillan yudhillu Allah bihi al-kufr ko da mutum na so ko baya so dole a gaya masa gaskiya in muka faɗa shi kenan mun fita in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka watsar wannan ya rage naka wai maganan zagi ka jima ba kai zagi ba mu dama a cikinsa muka tashi kuma kullum yi mana shi ake yi in dai zagi ne amma muna godiya wa Allah da yake ba akan kwallon kafa ake zagin mu ba yanzu wani akan tim ɗinsu ake rugurguza masa ashar wani akan tim ɗinsu aka sare shi wani akan tim ɗinsu aka karya shi wani akan tim su aka sare masa hannu to mu alhamdulillahi tunda akan addini ne wallahi tallahi ba ma damuwa falastu ubalihi na taktul muslima ala ayi jambin kana lillahi masra'i wallahi ba ma damuwa a yau dan ka je ka hada wani sharrin ka ko ka yi sanadin rayuwar mu aikin banza kai wallahi aikin banza kai ka ma bata wa kanka lokaci ne kana taba irina to dubu suke tashi wallahi haka Allah yake al'amarin shine kana taɓa ire-iren mu to Allah sai ya daga sama da miliyan irin mu haka abin yake da haka mu abin da muke faɗa shine ko ya ma daɗi ko kar ya ma daɗi wallahi sai mun isar shi yasa mu yana ni yana cikin tsarin da'awa na ma ni bana bana da'awa dan ka fahimce ni ina da'awa ne dan ka fahimci me na faɗa ya kamata ku gane wannan ni fa bana yin da'awa wai dan ka yabe ni ko ka ji abin da na ma abin da ya ma daɗi wannan kes ɗinka ne bana da kes da wannan ne ko ya ma daɗi ko kar ya ma daɗi ni damuwa na shine abin da na faɗa ya dace da Qur'ani da hadisi wannan shine ba na neman yardanka ba na neman ka bani wani abu ba na neman yardanka ko in samu yardanka ko in samu duk daya wallahi ba ruwana da wannan abinda ni na aminta da shi kawai shine abinda zan faɗa akwai ilimi a kansa shikenan kuma lalle ya dace da waqi'ul insan saboda mu abinda muka dauki malanta shine ka dauki abinda ke damu mutane ai magana akan shi wannan shine a magance al'umma akan haka manzon Allah ya rayu ba ka je ka ɗauko littafin hadisi ka zo ka zauna in kai inki babi zallan hadisin da ka karanta ka tashi haka kuke so a mai da ilimi wallahi ba zai yiwu ba al'umma su lalace a haka ga barna a cikin gidanmu gidajenmu ya zama wani iri ana ta shigar da gazul fikiri a cikinmu ana shigar da barna a cikinmu ka ce ba za mu yi magana ba ba za mu yi magana ba dan tasha ma yake da damun ya fito yi magana sai wanda zai faɗa qala Allahu qala rasulullah shi da dace na rufe bakinsa a dalilin me a wani dalili to da ka kai da kake neman followers ka je ka samu mu ba ma neman su wallahi wallahi mu ba ma neman followers abinda muke nema shine gaskiya ta isa shine followers ko su zo ko kar su zo duk daya yawa ni duk daya a na. ba ruwa na da wani maganar followers ne abinda nake faɗa shi ne amana ne a na, da zaran Allah maɗaukakin sarki ya sanar da ni wani abu to na riga na san to na shiga jarabawa ne babban bala'in shine a ce kana karantarwa ka san abu amma ba za ka iya faɗa ba saboda gudun kada ka rasa kuɗin cefanen gidanka dan da shi ka dogara saboda gudun me zai iya biyo baya wai dan ka faɗa in dai gaskiya ne falillahi alhamdu ka faɗi ta in da ka faɗi faɗi gaskiya komi ya ka ja maka ka biya in ji sa'adu zungur wannan shine ka biya shikenan saboda haka mu ba za mu gushe ba da'awan annabawa shine suna ganin barna suke takalin ɗinsa manzon Allah wannan ita ce ɗabi'arsa kai yake A kai yake yana ganin barna zai magana a kai. to ba za mu ga barna mu yi shiru ba su malaman da ake cewa sun iya wa'azi din sun iya su je su ta iya wa'azin su in dai idan naga gaskiyan zan faɗa shine ban iya wa'azi ba dan Allah karka bani certificate din na iya wa'azi dama ba ni ma nake kace na iya ba ni kawai abinda zai yadda abinda mene abinda Allah madaukakin sarki ya dade da shi da manzon Allah shi nake nema shine amma ba na bukatan ka cewa a'a wani ya iya wa'azi wani bai iya ba kai kake tasnifi daga cikin ɗakin ka a matsayin ka na malami kai ne da ka ce wani ya iya wa'azi wani bai iya ba wani kaza kaza wannan kes ɗinka ne kai ta shafa wannan kuma baka isa ka hana ni ba tunda ba kai ka sa ni ba yawa kuma ba dan kai nake yi ba kazalika kuma ko ka riga ni farawa da kaɗan ne ka sakon da nan isar kenan da nan isar maka kenan kaga baka isa ka hana ni ba ciyarwa na ba kai kake ciyar da ni ba ban dogara da kai ba ba kuma ka taimaka min da komi kuma baka karantar da ni ba da haka dan ka ce na iya wa'azi ko ban ko ban iya ba wannan kes ɗinka ne kai ta shafa wannan kuma baka isa ka hana ni ba wannan shine sakon ya kamata ka fahimci wannan duk yanda kake ganin kai malami ne ka kai da malantanka baka isa ka hana ba sai dai ka ja bakin ka kai shiru in ta maka zafi ta kaje ta ta maka zafi a haka saboda bakin hasada da bakin hasadan da yake cikin ranka wanda yake kokarin idmarin ka ya kashe ka a haka zaka kare kai da ka dauki malanta ka sa babban riga ka saka hula yana sheki a yawo da kai a mota wannan shine malanta wajen ka je ka dauka haka waye zarge ka akan haka kai wannan shine abin da ka dauka kanka to mu ba mu dauka haka ba abin da muka dauka shine mu isar da sako na gaskiya ko da ba zai ma mutane dadi ba amma dai da su gane cewa lalle watan wata rana an gaya musu kuma duk wanda ya je ya dawo zai gane dai gaskiyar sunanta gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a bari mu karanta wannan sai mu tsaya anan malai wa kana alaihi salatu wassalam salimu sadar manzon Allah ya kasance zuciyarsa wankyakkiya ce rafiqul fuad mai zuciya mai taushi la taziduhu shiddatul jahala manzon Allah sallallahu alaihi idan ka masa jahilci wannan ɗabi'ansa ne to a lokacin baya ɗaukan zafi shi kuma sai sanyin halinsa ya karu lokacin da ka zo ka masa wauta shi ba hawa yake yi ba sauka yake yi to amma mu dole ne mu iya wannan wannan illa man rahima rabbi la taziduhu shiddatul jahala illa hilman manzon Allah lokacin da ka masa jahilci a lokacin zuciyarsa take ƙara taushi shi yasa qur'ani da yazo yin bayani sai ya bamu uzuri yace wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi sai Allah yace amma wala in sabartum Allah yace idan aka muku wauta ku yi wauta irin abin da aka muku wala in sabartum amma ku gane in kuka yi hakuri saboda qur'ani ya riga ya san Allah madaukakin sarki ya san ba kowa ne za a iya masa jahilci ya shanye ba sai aka ce wala in sabartum idan kuka yi hakuri fa huwa khairul lisabirin shine wannan shefi alkhairi ga masu hakuri wasbir wa ma sabaruka illa billah kai hakuri hakurin ka dan Allah wala ta'zan alaihim kada kai bakin ciki akan abin da suke yi wala taku dakin daikin mimma yamkurun kada ka kasance cikin kunci sakamakon me makircin da suke hadawa duk lokacin da suka hada makirci to Allah zai warware wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin sai su yi makircin sai Allah ya warware su yi makircin Allah sai ya warware su yi makirci sai Allah ya warware haka Allah yake saboda haka mun yi imani da Allah na nan kuma sannan fasa yakfikahumullah Allah zai isar maka da sharrin su wallahu galibun ala amrihi Allah shine marinjayi akan dukkanin al'amura to saboda haka malamai a ji tsoron Allah a fito a koya wa mutane addini a gaya wa mutane gaskiya a ɗaura mutane akan daidai ku zamo kuna dubi da waƙe wal insani abin da ke faruwa a cikin al'umma shi ya kamata a gyara shi ya kamata a gyara a koya wa mutane a lura da sallah amma kar a manta da da menene da fitinan da ya shigo cikin su a koya musu koya musu zaman aure amma kar a manta da fitinan da ya shigo cikin su a koya musu tauhidi a koya musu yadda za su yi riƙo da aure a koya musu aqida a koya musu irin abin da ya kamata su da su aka yi lokacin da fitintunin zamani suka yi yawa Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya ina gan Allah ta'ala za mu tsaya wannan shine faifai na farko dangane da lakcin da muka ɗauko ta mai taken manzon rahama darajarsa ya fi kowa yau mun yi darasi na farko kenan insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah kuma ya amfana da mu cikin abubuwan da muka ji ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin al'umman da suke yin jiji da dai musu amfani